Irin yadda maza suka yi ta shan ƙasa a birnin maraɗin jamhuriyar Nijar kenan a yayin karo na 41 na gasar kokowar gargajiya wata yankin ya karɓi bakunci a shekarar bara. Sai dai a bana annobar korona da manyan zaɓuka sun sa an ɗage kokowar da ake shiryawa a kowace shekara. Yau tsawon shekara 41 gwamnatin Nijar ta asasata domin tana ba da dama dukkan 'yan Nijar tsawon kwana goma sha biyu su haɗu kuma eh, su yi zumunci ka ji cewa ake takobi na ƙasa ma'ana ko da ka zo da sunan jiha in ka same shi to ka zama to zakaran ƙasa kokowar gargajiyar na ƙayatarwa sosai kuma na samun dubban 'yan kallo daga ciki da wajen ƙasar da kuma masu bibiyar ta sau da kafa ta hanyar kafafen sadarwa irin su rediyo talabijin da ma shafukan sada zumunta na intanet. wannan ita ce takobin da katte tamanin ke takaddama a kai don zama zakara ko sarkin 'yan kokowar ƙasa baki ɗaya kowannensu na yin irin nasa shiri don kaiwa ga gaci sai dai ba daga nan ba take domin sa'a na ga mai rabo a cewar wannan matashin dan kokowa irin wannan wasa gasa rabo ne daga ubangiji wanda kake tamanin ka kada shi zai kada kai kuma sai kai ta alfahari kai ba wanda zai iya kada ka kuma kamar wannan gasa ko rike kana za a yi sai a rike ka ka mutu kenan kai ka fita da cikin neman takobi don haka ba a sa alfahari ka kama bakin ka idan ka zo gun wasa a yayin kwambalar baya ga kokowa ana gudanar da wasu kasaitattun wasanni na nuna al'adu kamar walki ko ɗamarar 'yan kokowa kirari da marawar 'yan kokowa batun da ke karawa gasar armashi kuma ke martaba al'adunmu na gargajiya waɗanda muka gada iyaye da kakannai. ko baya ga 'yan kokowa. Tali-tali da maroƙa na bayar da gudunmuwa don ƙayatar da haɗuwar ta hanyar wasannin barkwanci masu burgewa. Tali-tali sai da mu ta shawa kokowa. Don saboda aka kiran yo in babu cali-cali ba a gwadon wani bai ga da an kai kokowa ba an ka faɗi. Amma an kai kwaikwayo da cali-cali ka kwaikwayo kaye to haka kuma wani zai iya dibi sai ya dibi tele shiga da an kai. kokowar na gudana ne tare da rakiyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe domin tsimama 'yan kokowar yayin da suke cikin fage kowace tawagar 'yan kokowa na da makaɗanta sannan a gefe ɗaya ga mawaƙin 'yan kokowa alhaji sagolo wanda ke ƙarawa bikin armashi A ƙarshen gasar akan yi naɗi ga wanda ya yi nasarar zama sarkin 'yan kokowar tare da lullube shi da kyautuka waɗanda suka hada da takobi doki da kuɗaɗe masu tsoka da yaka iya gina rayuwar shi da su su ma sauran 'yan kokowar da suka halarci haduwar na samun daidai gwargwadon rabon su kafin su koma gida domin shirin haduwar ta shekarar gaba.